nan ce maka tuban idan misalin mutum ya zama bata lokacinsa kada ya ji kiɗa kada ya yi kaza a ta kaza na ai ba kawasu ne ba a'a kawasu kada ka ɓata lokacinka akan abin da bai da amfani da yawa dole ka ɓata lokacinka abin da ya fi amfani za gani ko to ɓata lokaci domin ɓata lokaci zai kai ka na kafa don zai na ƙasa ka zai sa abin da ika mata ka samu dubu hamsin ƙarshen ta ka samu dubu goma to a aikin Allah ko galiba ne mutane sai mutum ya tsaya dubu goma a sana'a ne in ga dubu hamsin ga dubu goma hamsin ɗin can zai hara komai ba zai shi kaga kuma saɗanan yana kashe hasken muraƙaba ɓata lokaci Eh, tunda daga inda kai nesa da Allah to dole za ka ga eh, tsoronka da Allah ya yi kaɗan ba wai muraƙaba idan muka karanta muraƙaba gani muke mun yi muraƙaba ko an aka zauna aka yi karatun muraƙaba aka dandake shi aka tace shi aka yi ne sai ga kamar muna da muraƙaba alali muraƙaba sai ka yi to shi kenan ce walwakato indal qaw babi ne ko mu dai babi ne sai dai shi ma mai ne je bata masa rubutu shi wanda ya tsara abin ya yi shi babi shi kuma dai tashi ya rasa yadda zai cusa shi kawai ko ya kasa ganewa ne ya ce alburadu bilwakati inda sofiyati mu ita ce matashiyar ba ku ji ba Al-Muradu بالوقت inda الصوفية to kaga nan kaga sakin layi ne amma kaga ya bashi ba sakin layi wal waqtu inda al qawm tunda yana cewa fassaran lokaci lokaci a wurin mutanen suwa masu bautan Allah ko sufaye akhassu minhu keɓaɓɓe ne fi lugatil arab a yaren laraba lokaci a yare ya bambanta daga lokaci a wurin sufaye saboda na sufaye istilahi ne wannan na larabawa na luga dukan harshe to shi wannan na sufaye keɓaɓɓe ne daga wancan na sufaye eh, eh, keɓaɓɓe ne daga na luga عند القوم أخص منه في اللغة العرب حتى إن منهم تا كيف دقتكنسو من يقول الوقت هو الحق فألو كشي ما شيني قسكيا من داينوي شيني الله ومنهم سكنسو من يقول استفراق رسم العبد في وجود الحق ainihin eh, dulmuyar da tunanin bawa gaba ɗaya tafi wajen samuwar eh, wajen gaskiya wajen Allah istigraqu rasmil abdi aikace aikacen bawa gaba ki ɗaya ya gama su fi wujudil haqqi wurin Allah wajen samuwan Allah mata in zai fana'i ne yi. ya zama lokacin ka duka ka cire duniya ciki duk lokacin ka ya kare ga Allah duk wani tunanin duniya ya kone daga ka sai aikin Allah kada ka je kana neman ga fasalan kalma istigara qurasmil abdi fi wujudi haqqi yushiruna ishara suke yi ila menene ila al-fana'i fi hadratil jam'i fana'i ne ainihin kore komai mutum ainihin ba zai wajen eh, kasancewa tare da Allah shine jam'in nan an yi shi a baya da yawa kuma ya ba da wannan fasara wajen kasance jam'u ma'allahi wal galibu ala istilahihi yawanci a istilahinsu annahu zamanul iqbali in an ce waqatu lokacin fiskantan Allah alallahi ta'ala bil muraqabati to lokacin nan ne mutum yayi je ba zai bata wannan lokaci ba a kullun ya zama kana muraqaba in sai yadda za ka yi kaya ka daga ka duba ka yi muraqaba a ciki ka annaka tarahu fa illa mai kun yaraka fa innaka tarahu to lokacin ka kalli ga ba za ka yi cuta ba inda na kafa za ka faɗi inda wane ne za ka faɗi za ka fa ba za ka ci kalamar riba ba za ka fa ba za ka yi kaza ba a komai ka tsaya ka idan sayarwa za ka yi haka haka an saye ka yi ka cece shi ka yi muraƙaba a komai dai ka yi muraƙaba to shine wannan idan ba ka yi muraƙaba ba lokacin ka ya tafi a banza kaga ya saba ba wai wanda ya zauna a ci kiɗa lokacin sa ya tafi a banza wanda ya je waka lokacin sa ya tafi a banza wanda ya yi kaza kaga lokacin sa ya tafi a banza wanda ya je ya zauna ana cin naman mutane lokacin sa ya tafi a banza to ba wannan ake nufi ba ai wannan ai awamu ma haka ne to a'a kai lokacin ka ya tafi ba wurin muraka ba ba wurin kaza ba to shine kai ta zai ulwakati ai kun dan gane kawasu kenan eh su wajen kawasu dukkan lokacin ka ka dora shi akan fiye akan muraqaba to haka huwa sahibu me yake da suna ina wuri alqibalu ala ta'ala ko bil muraqaba wal huduru da halartar Allah ya zama kullum mutum ya kawo Allah tare da shi wal fana fil hadani ya kore komai ya koma ga Allah shi kadai wa yaquluna sukan ce huwa sahibu waqati ma Allah shi mai gaskiya ma'ana al shine ma'ana gaskiya din lokaci kai ne so ba gaskiya ba lokaci hu mai wanda ya amfani da lokacinsa huwa sahibu waqatin shine mai lokaci tare da Allah dukkan lokacinsa ya kare da Allah wannan shine riban lokaci fa khusul waqata sun kebe lokaci bi hadal ismi takhsisan li labdhi al-ami bi ba'd afradihi wa illa fa kullu man huwa mashghulun duk wanda ya shagala bi amrin ma'ana ma'aniyin bihi ne fi shuhudihi ya watsar da komai wajen halarta shi wa talabihi falahu waqatun ma'ahu bal awqatuhu mustagriqatun fihi to fa tawbatu haula'i tuban wayannan khawasu min ida'ati hadha alwaqti daga asaran wannan lokaci alkhasi alladhi huwa waqatu wajadin sadiqin lokacin tunanin Allah na gaske wa halin sahihatin ma'allahi ta'ala layi da la a ga yaro, ai masu kisi ba sa cin masa eh? la yukaddiru oh la eh. yukaddiru ga yaro eh layi kaddiru don kishi masu ainihin gira ba su da ya sa shi wa ba Hmm? shi ne ma'ana da aka ce maka ainihin wani abu ba zai zo ya rikita shi ba shine a ga yaro gairun lahi kenan ba jam'u gairun ne ba yawwa wa rubbama yamurru bika ishba'ul qalbi fil wakati sau da dama yamurru bika ishba'ul qalbi ta kauli kai Eh, fil wakati da dama ainihin ya murru bik ishba'ul qawli cika magana cikakka fil kan akan lokaci wal farqu bayna sahihi min wal fasidi da bambancin tsakanin ingantaccen lokaci da bataccen lokaci fi ma ba'du insha Allah ta'ala to shikenan gashi nan gobe